Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. jiya asabar koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wani tashan harba tauraron dan adam domin kara karfin makaman nukiliyar ta wannan gwajin da yana zuwa ne gabanin cikar wa'adin karshen shekara da kasar ta saka wa kanta kan cewa amurka ta sassauta matsayarta a kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazanar da take yi na dawo da gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango kamfanin dillancin labaran koriya bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a jiya asabar haka kuma bai fitar da wasu hotuna ba koriya ta arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin gajeren zango sau goma sha uku tun cikin watan yuni masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba daɗewa ba koriya za ta yi amfani da tashar sohai wajen harba tauraron dan adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da tashar harba makamai masu cin dogon zango ƙarƙashin dokokin majalisar ɗinkin duniya an haramta wa koriya ta arewa duk wasu ayyukan makamai samfurin ballistic amma a baya ta yi amfani da su ta hanyar fakewa da abin da ta kira ayyukan taurarin dan adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin dogon zango hukumomi a new zealand suna ci gaba yau lahadi da neman masu wasu mutane biyu da har yanzu ba a gano su ba bayan aman wuta a ranar litinin a tsibirin kasar ta white island muna aiki da tsarin da muka yi kuma muna sa ran za mu koma tsibirin ma gobe amma ba mu kammala daukan shawarwarin mu baya zuwa yanzu a cewar kwamishinan 'yan sandan new zealand mike clement a jihar aji asabar clement ya ce tsarin da suka yi a yau lahadi shine za su gudanar da binciken kokaf duk inda duk da cewar akwai hadari da tare da wannan aikin su na sake samun yiwuwar sake samun tumbudin wutar da kuma ruwan dauda da ya taru sakamakon aman wutar ta farko da kuma baraguzan duwatsu da ma wasu sanadarai masu neman gawarwaki cikin ruwa sun ce mutane biyu da suka bata suna inda aka ga wata gawata ta so saman ruwa a farkon wannan mako ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kotun kasar sudan ta yanke wa tsohon shugaban kasar umar al-bashir a ji asabar hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari bayan an same shi da laifukan cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram tun cikin watan afrilu ne ake tsare da bashir mai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka hamar da gwamnatinsa yayin zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 tana mulkin kasar. zai ci gaba da huskantan tuhume-tuhume a kan laifukan yaƙi da na kisar kare dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi burin da ya kai ga tumbuke tsohon shugaban a cikin watan afrilu sun ce hukuncin da aka yanke mai bigi ba wannan ne dai hukunci na farko a cikin jirin tuhume-tuhume da ake yi wa bashir shine kuma hukunci na farko da gwamnatin wucin gadin kasar ta yi tun bayan da ta karbi ragaban mulkin kasar a cikin watan afrilu jiya asabar jama'ai a afghanistan sun ce mayakan kungiyar taliban sun kashe sojojin gwamnati akalla 25 a gabashin lardin gazni harin da aka kai cikin dare ya faru ne wato a gundumar karabag inda wasu jami'an tsaro guda bakwai a daren juma'a suka buɗe wuta a kan sauran sojoji a wani ƙaramin sansanin sojojin afghanistan shugaban gundumar gulam habib zarik ya faɗa wa murya amurka cewa maharan sun kwashi makamai da motar sojoji daga sansanin kafin suka gudu zuwa wurin 'yan uwansu a yankin ya ce akalla sojojin afghanistan biyu sun sami raunuka a lokacin harin kungiyar taliban da ta dauki alhakin kai wannan harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakan sun kama sansanin duk da cewa yawancin lokuta kungiyar kan yi karin gishiri a cikin bayananta daga karshe wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin amurka da kasashen wato da kasar china zai taimaka wa manoman amurka ainihin kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To masu sauraro yau muke ban kwana da Mas'ud Abubakar wani dan jarida dan asalin jihar Kebbi wanda a hirar da suka yi da Hawa Umar a ƙarshen watan jiya ya yi bayani akan yadda ya tsinci kansa cikin halin makanta haka kuma ya taɓo irin faɗi tashin da ya sha wajen neman ilimin zamani kafin ya gaya mata hanyoyin da ya bi har ya samu aikin da yake yi a wata kafar labarai a ci gaban wannan tantaunawa bakon shirin ya yi bayani a game da irin kalubalen da ya fuskanta a makaranta kasancewarsa makaho da ke aji guda da masu gani eh, komai na allah ne daga primary school tun da na fara gaskiya ma ina iya cewa ban taɓa ɗaukan na uku ba a primary da yake kenan a secondary kuma abu ɗaya ne zan iya tunawa akwai wata malama da muka taɓa saboda lissafi ba mu iya lissafi saboda wannan zane square square ɗin da ake to ita yar bauta ƙasa ce lokacin ina JSS 3 ba na mantawa aka gaya mata cewa to gaskiya fa ta san yadda za ta yi don to inda aka fara sai dai kawai a bani waiva na mathematics ɗin amma abu ne wanda ba zai yi in yi shi ba saboda ita ma ta riƙa su ce a ita ba za ta yadda ba in dai har ba zan iya yi da kowa ya ba to ita gaskiya ba ruwanta sai dai duk eh, eh, tam in ya zo kawai ta sa je a wajen nan mm. amma ita ba za ta yadda da kowa ya ba ita ba za ta yi haka ba mm. to da yake dai ban ja abin da rigima ba ban kai wajen hukumomin makarantar ba kawai sai na batta mm. to gaskiya ita dai kam wani alƙawari kan ta cika shi har ta yi sabis har ta gama wannan tam uku da aka yi a makaranta dukkan su in ka diba sakamakon jarabawa ta wannan kan za ka ga jab biro ne a wajen amma bayan shi kuma duk da haka dai wannan bai sa dina wannan ba za ka gani dai gaskiya a position za ka gani na hudu na biyar haka dai cikin mutum ɗari biyu ɗari da ashirin ɗari da hamsin za ka gana zo na biyar na shida duk da cewa tana wannan kin eh, yadda cewa ta bada wannan waiver din mm. to kusan in ka cire wannan shi kaɗai ne kawai zan tuna amma da ma muka zo ss mataki na sakandiri babba mm. a wanda ma kafa ta ci gaba saboda ta da na dawo na biyu dina na uku haka mm. har na gama dai haka Allah cikin ikon shi da haka yanzu na gama na makarantar gaba eh. sakandare eh, eh shi nan alhamdulillah shi gaskiya ah, ban manta tun semester na farko first semester a makaranta ba na mantawa jifin da na fita da shi shine 3.6 first semester wanda a lokacin ka kai wannan ya nuna kana ofa kenan mm. to gaskiya da ma shi na fara gaskiya a matakin Eh, jami'a kenan To masha Allahu shin har yanzu kana aiki da wannan kafar yada labarai ta jihar Kebbin da kai magana? Eh har yanzu har yanzu ina, ina tare da su ina gabatar da shirin na ana ce mai in ka sanya kamar irin wannan ne shi ma amma sunan ne kawai bambanta wannan ana cewa ba mara ba na kasashe amma a sai kasashe wancan kuma ba ka sa ba kai sorry eh mm. to shi kuma wancan muna cewa in ka san yau wato ma'ana baka san gobe ba eh har yau har yau ga masu bibiyan ma gidan talabijin din kamar kana da receiver star times da sauransu har yau ai ana mai mai ana ta sa shirye-shirye da yake bana nan na dan daga saboda yanayin karatu to amma har yanzu ana maimaita shararwar da ne lokacin da nake nan kamin in tafi ƙara karatu misali har yanzu ana maimaita su kuma an Allah da na eh, da yake yanzu mun kammala to na kuma kuma za a ci gaba da inda aka tsaya. To shin eh, wannan larura da ta same ka akwai duk da dai gashi ka cika burinka na aikin jarida duk da dai ba shi ne burinka na farko ba shin kana da burinka koma ma ka yi ƙara karatun lauya din? Ah, gaskiya zuwa yanzu babu saboda abin da ke faruwa yanzu buri na dai shine in Allah ya taimake ni in karasa karatu har zuwa matakin dokta wato PhD na samu zarafi amma dai magana a sashen shari'a ne wannan labari ya shafi gaskiya babu shi jarida ta kwace da eh, gaskiya yanzu ma abin da ke tunani shine bayan nan ina so a ah, nemi matakin karatu abin da ya shafi dangantaka kasa da kasa wato international relations ina so in san wani abu da ya shafi wannan bangare saboda duk na san cikin aikin jaridar ne ina so in ƙara faɗaɗa ilimin to amma wannan bangare kenan ina so in kai in ba da dan karfi a wannan bangare dangantaka kasa da kasa shi ma in dan samu abin da ya sauka shi ba to masha Allahu shin yanzu akwai wani abu da kake ji wannan larura da larura nan da akwai kana jin dama ba haka ba akwai wani abu da kake so ka yi eh a'a da yake da tunda idon ba a tashi da shi ba eh. ka tashi ba ido kaga ai ba za ka ba san dadin shi ba balanta kai tunani kila za zama soja ko kaza misali to mm. saboda haka ni wannan da ma na zo na waye gari da zama haka sai daga baya da girman ya fara kamawa na fara tunani ke san tunanin yana ci yana developing ne to daga baya sai kai gaskiya gwara ma da na zama haka mm. don yanzu akwai privileges da dama ina samu mm. kamar damammaki da dama yanzu komai banki yanzu na je banki komai layi in aka gani sai an fara yi min kamar ko ɗiban kuɗi ne security din ba zai bari ne a kai wai har layin su ya kawo wajena ba a'a za a ba na gaba haƙuri ya bari in je in aje kuɗi ne ma na je depositin haka za a ba wani na gaba shi haƙuri kai tsaye za a tsaya a saurari in asibiti ne ma in ko mutum nawa na samu to za a bari ni in fara zuwa ba wai a ce wai in bi layi kamar sauran ba to abin da ya zama min da guraren ma'aikatan gwamnati da dama in ka je lalura ta kai ni misali duka za ka ga gaskiya mutane suna bani kulawa ta musamman wanda da a ce ina da idon nan to gaskiya da abin nan dai kusan dai ba zai samu ba Wato dai rayuwa masha Allahu alhamdulillahi duk da wannan larura da ta same ka. Gaskiya kan alhamdulillah mutane eh, muna da hulɗa mai kyau da al'umma duk inda naji zaka ga gaskiya alhamdulillahi ina yin abu ka nema nan take zaka ga mafi yawancin gurare ma dai da zuwa na ma ba mu san juna ba amma zaman minti talatin ko awa ɗaya zaka ga kamin in wajen je gwargwado alhamdulillah na ka nema dai kamin in wajen. to masha Allah malam Masud akwai mutane da dama wanda zaka ga larura takan same su ah, a hanya ta rayuwa dama rayuwa ba wanda ya san yau kamar sunan shirin naka in ka san yau baka san gobe ba yau amma sai ka ga kamar sun koma sun zama shi kenan su yanzu rayuwar ma ai su bata da amfani ko wani abu makamancin haka shin wace shawara zaka ba wa irin waɗannan mutane eh, gaskiya abu mai kyau ne wato shi da kake gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ka hannun karɓa hannun bayarwa fi hannun karɓa kullum wanda yake karɓa shine ƙasa wanda yake bayarwa shine sama so saboda haka mutane mu gyara zukatanmu wato bara da kake gani mutuwar zuciya ce mutuwar zuciya ce duk da dai wasu na kafa hujja cewa ai in baka da yadda za ka yi eh haka din ne amma ai in ka samu yadda ka yi din za ka ga wasu sun yi bara shekara da shekaru sun tara gidaje da motoci ma an baka labarin waɗansu sai kai mamaki aka yi da kuɗin baran sun yi mota sun yi gida sun sai shanu sai ka ta to me ya hana su tarkata wannan dukiyar su mai da shi na sana'a in ma misali ba su samu damar yin karatun ilimin zamani ba sai su koma yan kasuwa muna da su da yawa ga sunan manoma yan kasuwa ba su gani amma yau sun yi kauri sun yi shura in ka ji ka samu a kasuwa suna da shaguna sun wannan saboda haka abin da nake so in ga mutane shine dai bara kaskanci ne addini bai yarda da bara ba ko na musulunci ko na kiristanci saboda haka mutane mu tashi tsaye mu yi addu'a mu yi aiki in kai addu'a kai aiki sai Allah ya taimake ka in ma da kana barin ne to in Allah ya taimake ka ka samu wani ce zai taimake ka da jari ka samu ta sana'a ta kamar me wanda za yi sai a taimake ka da jari sai ka je ka yi in kuma ma cikin barin ne yau da gobe ka samu ka tara abin da za ka yi sana'a to ina baka shawara ka ajiye sana'a barin nan ka jinginar da ita saboda gaskiya bara kaskanci ne. to ya batun goyon baya daga wajen 'yan uwa kuma. a ah, gaskiya alhamdulillah mm. yan uwa da aka tashi a gida tun ma inda ka gane cewa ana da goyon baya yi tun da aka ta nema dai a samu idanu su warfaɗu mm. ba su samu bai samu ba saboda an yi gwagwarmaya sosai an bata lokaci da kuɗaɗe saboda a diga adin yayi mm. Allah bai yi ba so da suka ga kuma an sa ni a makaranta aka ga gaskiya makarantar nan ta Allah ya sa ta karbe ni kuma na mai da hankali to gaskiya ba dai masu ka tsintsiya dai kowa na nashi bakin kokari iyaye ne da ke iyaye na duk suna nan da ransu da kawu kawu suna nan haka da sauran cousins to suna nasu kokari kowa dai ya ga ya taimaka wajen ganin cewa dai duk ranar da ma za a waye gari a kawo labari ai wani kaza kaza za a sa su cikin tarihi cewa ai wani ya taimaka wani ya taimaka kowa dai ta ba ta shi gudunmuwa misali a ga dai an cimma gaci. to masu a nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za mu kuma zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu kam a madadin bakon shirin na ƙasa udu Abubakar na birnin kabi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar. Ni Sule Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku, muni lafiya. Na kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. abin ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali mafi muhimmanci sosai shine batun kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wayanda ba su da aiki a samu musu aiki sa'annan batun free education to mu abin da zamu ba da shawara sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun ta neman abin duniya wasu kasashe Yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2019. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin mata su ne duniya. Batu na farko da ya fara daukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine yunkurin da shugabannin Fulani suka yi na gabatar da wani shiri da suka ce zai taimaka wajen inganta tarbiyya tsakanin Fulani. A wani taro da suka gudanar a Minafa da gwamnatin jihar Niger, shugabannin Fulanin sun ce za su hana tallan nono da mata da 'yan mata suke yi da suka ce na bata tarbiyya da kuma samar da bara gurbi. Ga abin da shugaban kungiyar makiyaya na Miniyar Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Hardon Zuru ya ce a wurin wannan taro. Magana tallan nono 'ya'yan matan yana ne to yanzu mu ma muna da 'yan sandan mu don 'yan kan sun yi mutum dubu goma. In baka bari girma da arziki ba baka hana ɗiye ka tallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja kanka domin hillancin mu ba mu sake da a ci mutuncin hillanci dalilin da zai sa mu hana tallan nono a shari'a musulunci da za a ɗaura maka aure sai an biya sadaki sadakin nan babu wanda zai so a ce uwa shi ta haihe shi babu sadaki duk duniya gaba ko mi rashin kunya ka baka so a ce mama ba sadaki an ka aure ta dan ba sadaki ba aure to sai aka ce kuma wajen ɗaure aure malamai za su zo zauna ce ai salati goma ga annabi a ce to kai miji daga yau da ci da sha da sutura da ba wurin kwana da koyan mata da addini da kare mutuncinta da biyan bukata to kai wani malami gare ka wanda ya ce in ka aure ta ka aza mata kwarai nono ta je talla talla nono akwai kare mutuncin ta ciki to bari waɗa muku haɗarin shi in ba mu ba yanzu ba mai auren budurwa shekara goma sha shida sha bakwai yarinya mai kyau kyakkyawa ya sake ta ta je ta horma katon banza ya ruga mata ciki ta dawo ta haihuwa ma shege cikin gidanka ta haihuwa ma kidnapping cikin gidanka in dai da arziki ne wanda uban shi ne ya haihe shi tare da uwar shi na sunna akwai dan da zai je ya bada shawara a zuwa dauki uban shi ta haka kallon nono arɗawa babu ruwanmu da wata magana wallahi duk wanda bai hana ɗiyar shi tallan nono ba tsohuwa kan daga shekara hamsin ka ga dama ba ta ta kwana ma kasuwar kai ka sani amma dai matasan yara mata yan mata matan aure to wallahi kullum ku duk wanda bai bari ba billahi lazi mun daura damar hada da ku to duk da yake fulani matasa mata sun ce sun yi maraba da wannan yunkurin sun ce akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna hurera da shirin domin iyali ya hira da ita a garin rijau take cewa in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗaya uba yana kishin ɗiyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta kamar musamman ma a ce matan aure wata namiji zai aure ta daga gidan iyayenta ya ɗauki nauyinta amma da zaran an yi auren sai ya ce mata ya ba ta dama ta ci gaba da tallan fara da nono iyakan shi ya tatsi nono ya bata ya ce mata ta je ta fita ta saida ba sa ce fa ne wani namiji idan ya baka masara ko dawa ya baka shi kenan sai dai ka ɗauka kai za ka ɗauka a ƙwaƙwalwanka ka kai shi cikin gari a niƙa da kuɗin nonon nan za ka yi niƙa ka yi cefane sabulu an rashin lafiya ya kama da shi za ka yi kuma wani lokaci shanakai ma sukan yayi ba nono a hakanan sai dai ka je ka yi sodore ka siya nono a hakanan kuma za ka saida ka je ka mishi cefane ka ci da shi ka ci da 'ya'yan shi sannan ka ɗauki wani lalurorin ko wani tafiya ko wani iyaye ko wani hidima nan ya tashi duka alfura da nonon nan nan ne za ka yi wannan hidiman kaga ko wata idan har bata da wannan karfin idan ba ta kai zuciyanta nesa ba sai ka ga tarbiyyanta ya lalace su ma suna da laifi akwai wanda ma ko masara ma bai ba matar shi idan ya tatsi nono ya bata shi ne na za ta siya masara ta nika ta yi cefane ko ko dai duk wani dai abin da za a ci a cikin nonon nan ne wani ma bai ma da nonon a hakanan matar shi take rufa mishi asiri amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda ta yi da wanda bata yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abin ma ya ma bata min rai a wannan shekarar ne kuma aka gudanar da babban zaɓe na kasa a najeriya da ya haɗa da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da kuma na gwamnoni yayin ɗauko muku rahotannin zaben ne muka yi wani taro na musamman domin nazartar ƙalubale da mata suke fuskanta. da nufin ganin an iya samun ƙarin mata da suke shiga harkokin gudanar da mulki. Ga kaɗan daga cikin abin da matan ke cewa. suna na Hadiza Sanda Umar gaskiya na yi farin ciki da Allah ya kawo ni wannan zama. Saboda muna daga cikin mata da muke da baƙin cikin abin da ike tafiya a ƙasanmu Najeriya. Tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai. Saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata to daga nan ne mu da najeriya mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba to da da mu samu yanci saboda mu muke da vote din a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su sai suka kawo maganan delegate to daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata ko kina da shi ko baki da shi daga an shiga kwana an gama da ke saboda baki da capacity baki da kuɗin da zaki iya ba waɗannan delegate to daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa a cikin bayanan da muka yi mun taɓo batutuwa da dama bari in faro da wannan batu na ba mata kashi 35 cikin 100 ina da tambaya guda ɗaya akan wannan batu muna so mu zaɓi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zaɓi cancanta demokradiyya muke Haji yi yusuf <laughs> ni ga ina kira ga mata ya kamata mu abin da ya kamata yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan na rubuta tantancewa kin ga yadda aka zance mace babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun daɗe muna yadda da shi shine ake cewa wai mata ba sa taimaka mata karya ne da kika je ofis kina neman wani abu kika tadda mace sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na ya ce da ba ta da niyyar taimako ba a matsayinta na mace ba kin ga aka yi abu daya inda muke samun matsala sai mace ɗaya ta yi abu daya duk sai a shafa mata gaba daya namiji zai abu shi kanshi kawai ba zai shafi dukan mazajen ba idan muka samu wani abu mace ba ta miki wannan abun ba sai ki ci ah, a dan tana gani dan ni mace ci a'a halinta ne bata ba ta da niyyar taimako haka zalikan zaka shiga wani ofis ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne amma kin ga ba lokacin da za a ce wai namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwan shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu bai ba sa taba haka saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa idan mutum ya abu mace ta yi abu a daina ɗaukar shi wai mata gaba ɗaya kenan ita ta yi abin ta yadda take so bata yi niyyar taimako ba yadda kika shiga bata taimake ki ba a kowace zaki shiga ofis ko ba ofis ɗin da ka shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka to as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damun mu za mu yi ta tabe so ya kamata wani abu mu kakkaɓe shi gaba ɗaya kuma idan kika je neman abu nakan cewa women da a turanci nake cewa don play the woman card idan kika je neman abu baki samu ba kaki ce a'a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kan ki je ki zauna ki duba ki gani me nayi da ban samu wannan abun ba wane kuskuren nayi ya zan yi in gyara yanzu ko harkan siyasa nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da ke karewa da suka hada da dodo Dodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya. Malaika. nakupende malaika, malaika, nakupende malaika, nami nifanyeye itwa na mwenzio, nashindwa la mali sena we ningekuoa malaika, nashindwa